إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بنات أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى مهلة تنكوا دكومي أيو تلاتة أكو أولا درس النامو ndake shi ne ita ce talata ta ashirin da hudu ga watan zulhijja a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da ɗaya talatin daidai ga watan goma sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da goma miladiyya domin ci gaba da karatu wannan littafin mai atarin albarka sharhu sunna na al-imam al-barbahari littafin da yake bayanin sunna filla filla daki daki littafin da anan zaka ji shin kana cikin ahlus sunna ko kana cikin ahlus sunsuna sunsuna kake baka shiga cikin sunna ba kamar da bayani ya gabata ita sunna binta ake ba ita take bi ba saboda da haka abin da kaji ana magana a wannan littafi shine manhajin ahlus sunna idan dama mutum ya yi kuskure bai kudurta waɗannan al'amuran a zuci ba to haka yanzu sai maza ya canza niyya kenan dan ana batu ana karanta waɗannan mutum zai dinga jin ashe shi da ba ahlus sunna bane yana da wata aqidar da take ba ta ahlus sunna ba muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu dace ya tabbatar da mu akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a karatun mu na jiya mun tike a cikin gaba ta goma sha ɗaya sai lokacin yi mana halin nasa inda malam yake mana bayani akan istiwa za mu karanto gabar ta goma sha ɗaya sannan sai mu ɗora kuma a inda za mu tashi قال الإمام البربهاري رحمه الله عز وجل قال في كتابه شرح السنة واعلم رحمك الله أن الكلام في الرد تعالى محدث وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم في الرد إلا بما وصف به نفسه إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان wani ita ce gaba ta goma sha ɗaya da muna cikin bayanin ta lokaci man halin nasa muna magana ne akan faɗin malam da ya ce wa huwa ala arshi stawa shi Allah maɗaukakin sarki akan sa ya daidaitu daidaitu wadda ta dace da shi kamar yadda kowace gaba aka ba ta dalili hakan na wannan gaba take da ayoyi guda bakwai cif a cikin alkur'ani mai girma da suke tabbatar da Allah maɗaukakin sarki ya daidaitu akan al'arshi daidaituwar da ta dace da shi a jiya mun kawo ayoyin a yau kawai abin da ya rage shi ne fashin bakin ayoyin aya ta farko suratul araf ta biyu suratul yunus ta uku suratul ra'ad ta hudu suratul taha ta biyar suratul furqan ta shida suratul sajada ta bakwai suratul hadid Allah ta'ala ya ce wa huwa ala arshi istawa to amma kuma idan kai tsin ka kallaci alqur'ani za ga waɗanda suke magana istiwayi akan al'arshi kamar sun fi haka domin za ka iya cewa akwai ayoyin da ba a kawo ba kamar su mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wal ardi itiya taw'an aw karha qalat ta'tayna ta'iin kaga ba a kawo wannan ayar ba kamar هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات kaga ita ma wannan ayar ba kawo ta ba eh kaga idan aka hada da su sun zama yuno nawa kenan tara to amma me yasa ba a kawo su ba kun lura da wannan saboda haka bayani kan istiwa'i na alkur'ani ne istiwa'i lafazin istawa yana da ma'anoni guda uku ko yana da halaye guda uku hali na farko ya zamana ala ta biyo shi kamar الرحمن على العرش استوى كمر لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون كمر فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين kaga duk wannan istiwa'i ne da ala ta biyo shi hali na farko kenan sai hali na biyu na isiwa ya zama na wanda ila ce ta biyo shi kamar sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha wal ardu itiya taw'an aw karha qala ta atayna ta'iin kamar sun mastawa ila sama'i fasawahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim sai hali na uku wanda yake babu ila babu ala istiwa'i ce amma babu ila babu ala kamar fadin Allah ta'ala falan ma qada Musa al-ajala wa sar abunna walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi al-muhsinin walamma balagha ashuddahu wastawa kun ga lafazin wastawa atainahu hukman wa ilman wannan akwai ila akwai ala babu to an ka kallaci istiwa a qur'ani a haka suke zuwa ko dai ta zama da ila ko ta zama da ala ko ta zama babu kowace idan ta zama da ala wanda yake shine hali na farko da muka ambata kun gane ko shine ala wartafa'a ya ɗaukaka akan abu shine ma'anar istiwa din da ala ta biyo ta yana da ma'anar ɗaukaka akan abu kamar fa idza stawaita anta wa man ma'aka alal fulki kamar litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi duk wannan yana nufin ɗaukaka akan abu mun fahimci wannan na biyu shine wanda yake da ila shi kuma istiwa idan da take da ala tana da ila tana da ma'anar alƙasudu ne ثم استوى إلى السماء أي ثم قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات to kun ga saƙon da wancan take ɗauke da shi ba shi wannan take ɗauke da shi ba kun gano wannan sai na uku istawa wacce bata da kowanne to kuma ita wannan tana da ma'anar alkamal wa tamam cika walamma balaga ashuddahu wastawa lokacin da yake karfinsa kuma ya daidaitu ya zama namiji sosai da sosai hatina wa hukman wa ilma mun gano waɗannan al'amurra guda uku to ga wannan su ne fassarar istawa a cikin alkur'ani sabili da ka a babi na al da istiwa illahi azza wa jalla ala ana kafa hujja ne da waɗancan guda bakwai da muka kawo su ne kake ganin su kowace tana da ala إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ثم استوى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذني ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون da sauransu guda bakwai da muka ambata kowace alaci ta biyu ta sabili da haka a babin istidlali da istiwa ba a yi istidlali da waɗancan ayoyin guda biyu saboda kai intibahi sosai da sosai kai tahrir mahallin niza in kana kafa hujja da faɗin da Allah ta'ala ya daidaitu akan al'arshi ba kafa hujja da fi mastawa ila sama'i ba da ita malamai suke kafa hujja ba fi mastawa ila sama'i fasawa hunna sab'a samawat ko su mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala al hawla al ardi ya aw karhan qala ta ataina qa'i amma waɗannan guda bakwai da muka ambata duk in ka bar littafan sunna su ake magana akan su su Muhammad al-Amin Shankiti ya kawo a cikin Adwa'ul Bayan fi Idah al-Qur'an bil Qur'an a lokacin da yake tafsirin suratul A'raf su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin Al-Aqidatul Wasitiyya duk kira duk wuraren da ake bincike akan istiwayin Allah madaukakin sarki ala arshihi waɗannan ayoyi bakwai din ake kawo saboda su ne suke ta istiwa ta ta'addi da ala ba da ila ba kun gane ko to abu na gaba kuma sai mu fahimci cewa istiwayin Allah ta'ala da ifa daidaituwan da Allah ta'ala iya kan rashin sa daidaituwa ce da shi ne ya yasa hakikalinta namu mu yi imani da shi Allah madaukakin sarki ya daidaitu akan al'arshi domin haka ya faɗa yake sun mastawa alal al'arshi. ya ce arrahmanu alal arshi stawa arrahmanu muftada kenan fa muftada un zaidun wa azirun wa khabar in qulta zaidun azirun man itazar in jibin malik a alfiya arrahmanu muftada kenan ina khabar alal arshi stawa shine khabar shibul jumla kenan kun gane ko shibiyu jumla kenan ma'ana yanzu ana yin ana yin khabar da shibiyu jumla kenan wa akhbaru bi zarfi law bi harfi jar nawina ma'ana ka'inin aw istaqar wa akhbaru bi zarf sun yi khabar da zarf su qararrun malaman nahwu kenan zarf yana zama khabar wa akhbaru bi zarfi aw harfu jar ko harfu jar shine ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa nawina ma'ana ka'inin aw istaqar suna nufin su suna nufin ka'in ai ar-rahmanu ka'inan wastaqarra ala arshihi ala ma qala ibn malik a cikin alfiyarsa gani ko wani shine tsantsagora abin da duniyar larabci ta istiwa take nunawa saboda haka mutum ya zo ya ce ba haka ba Allah ta'ala bai daidaitu akan al'arshi ba to wannan ba ahlus sunna bane ba wai ba wai sunna ce ta saba mushi ba shine ya saba musunna sunna kuma wannan ya sa malamai suke rubutawa a littafansu lokacin da aka samu wasu suka ce a su yadda da ubangiji Allah madaukakin sarki ya daidaito akan al'arshin shi ba isa ibnu abi zaid a cikin risalarsa ya faɗa ya ce wa annahu fawqa arshihil majidi bi zatihi wa annahu fawqa arshihil majidi bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi domin a fito da aƙidar ahalin sunna fili saboda an samu miyagun mutane suna cakudawa suna hada ƙarya da gaskiya sai zama na wajibi ne ka fito ka faɗi ka amma a tambaye ka ina Allah yake ka ce kai shiru kai baka sani ba to wannan mutum ya ɗibi daji abu na gaba aƙida ce mai zaman kanta ta ahalin sunna tabbatar da cewar ubangiji Allah madaukakin sarki ya daidaito akan al'arshi wannan fa ba su suka tabbatar mishi ba a'a Allah ne ya tabbatar ma kansa da haka kun gane ko ahlus sunna dalilan qur'ani da hadisi su ne ka'idojin su ba zuwa suke yi su yi kwancin ka'ida ba sai su zo suna neman mata dalili saboda ka dalilan su ne aqidar dalilan su ne hujjojin dalilan su ne ka'idojin wannan kenan abu na biyu kuma aƙida ce mai zaman kanta ka tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki yana sama su kuma dalilan su daban wannan ta cewar istawa alal arshi aqida ce mai zaman kanta cewar kuma yana sama aqida ce mai zaman kanta domin Allah ta'ala yana cewa a amintum man fis sama'i an yakhsiba bikum al-arda fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna na nazir a amintum man fis sama yanzu kun amince ma wanda ke sama shine wa to sai wani ya ce a ai mala'ika ake nufi to yanzu tambaya a nan in mala'ika ne yanzu mala'ika ɗaya ne a sama kun yi shiru a nan mun karanta a cikin usulul iman ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya ce sama ta yi nauyi kuma ya cancanta ta yi nauyi domin babu wani wuri daidai ɗani guda a sama ba ce akwai mala'ika a wurin wani yana sujada wani yana ruku'i wani yana kaza wani yana kaza a amintun man fi sama'i an yakhsifa bikum kaga yakhsif fili ne mufrad ba ta yakhsifuna ba kun ga wannan lafazin ayi ma ba su goyi bayan abin da wancan yake nufi ba haka na Allah ta'ala yake cewa bar rafa'ahu Allah ilaihi Allah ta'ala ya dauke shi zuwa gare shi haka na Allah ta'ala yake cewa ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u haka ne yake cewa ta arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50 alf da sauransu akida ce mai zaman kanta na ka yadda Allah ta'ala yana sama in baka yadda ba to baka cikin ahlus sunna dalilai a cikin qur'ani suna nan kamar rana garjin azhar birjit ga suna za mu kawo hadisin jariya wanda yake wani hadisin jariya yana cikin muwatta malik yana cikin muwatta malik wani hadisin jariya yana cikin sahih muslim wani hadisin jariya a imam kasir ya kawo shi a tafsirin suratul nisa inda yake fassara abin da ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'mina illa khata'a man qatala mu'mina khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina hadde zuwa karshe ne hadisin jariya wani bawan Allah ne yake da baiwarsa tana kiwon dabbobi tana cikin kiwon dabbobi sai kura ko kerkeci ya fakaici idanuwar wannan baiwa wannan makiyaya kenan ya zo ya fauci akuya guda ya gudu ya zari akuya guda ya tafi da ita kura ta ji ta gama fantama wacce da akuya sai mai dabbobi ya zo ya samu wannan baiwar don ya tuhumce ta da sakaci sai ya kirta mata mari to da ya mata wannan sai kuma abin ya dame shi sai zo yanzu ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da shi shi gafa abin da ya faru kuma yana son 'yan tata domin ne domin ya zama kamar sakayya ga wancan abu da ya mata sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce a kirawo ta zai mata jarabawa kenan kaga bai ce ya yanta ta ba sai ya ce ya kira ta da ya kira ta sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tambaye ta ya ce mata aina Allah da wannan lafazin aina Allah a ina Allah yake domin aina abin nan ismul istifham ne lil makan akan nahwu kun gane wannan da ke ku amma shi Allah madaukakin sarki ya da juma inda babu ma makan tunda ita saman saman ci an riga wuce ta abin da yasa muke wannan maganar a akwai da suke cewa ba a tambayar wala aina kana ba a cewa wala aina kana alhali kuma rasulullah ya ce aina Allah to yanzu maganar wancan za a ɗauka mutum ya zama tintiri wanda ya ɗibi daji ko kuwa magana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace aina Allah ina Allah yake qala fi sama sai ta ce ai yana sama Allah yana sama sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi mata tambaya ta biyu yace mata wa man ana ni kuma waye sai ta ce kai ma Allah ne kaga da man la ilaha illallah muhammadur rasulullah kenan sai ce a tika hafa innaha mu'mina yanta ta mummuna ce ta samu certificate kenan daga gidan annabta ita mummuna ce to amma rana tsaka mutum ya ce ai Allah baya sama sai ka tambaye shi to yana ina sai ce yana ko ina to dai yana ko ina yanzu fa yana nan kwakun guke nan cikin garin mina kuma yana boso wuri ne kenan yana mai kwankele yana daji yana kaduna yana lagos maiduguri najeriya abuja saudiya Amerika, ingila china da ko ina da ina kun gane wannan da ke ko kuma ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa wa anta zahiru falaisa fauka kashe yanzu idan ta ce Allah yana ko ina to yanzu yana cikin masallacin nan rufe masallacin nan fa kun gano wannan da kyau saboda hatsari ne mai girman gaske hatsari ne mai girman gaske mutum ya ce Allah yana ko ina yanzu yana cikin sokawai kenan a'udhu billah yanzu kamar yadda yake masallaci yana coci kenan yanzu kamar yadda yake yanzu kamar inda ake karanta Qur'ani kuma yana ce inda ake karanta bandiri kenan kaga abubuwa akwai tambayoyin da mutum ba zai iya amsawa ba duk me ya jaza wannan kin yadda da abin da Allah ta'ala ya siffanta kashi da shi kuma ba Allah ta'ala ya ce a antum a'lamu amilla shi ya san kansa babu wanda ya san Allah kamar Allah a halittun Allah babu wanda ya san Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kisa aka ce ko dai Allah ya bada bayanin kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi ya bada bayanin Allah shikenan to duk mutumin da bai wannan ba to ya sani baya cikin ahlus sunna to kun yanzu ahli sunna ba wani mutum guda bane kenan da za a ce in ka bi shi shine sunna bayani ne na sunna sharhu sunna kenan wannan littafi din misali su ne ake bayanin abin da ahli sunna da ahli sunna wanda suka zo daga makaranta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ka dalilai masu tarin yawa da suke nuna Allah ta'ala yana sama dalilai ne ga sunan burjik a Qur'ani da hadisi kuma wannan ma ita ce fitrar da Allah ta'ala ya halicci dan adam ka sami yaron da baya zuwa majalisi na ahalin sunna ba kuma ya zuwa majalisi na yan bid'a ka tambaye shi ka ce da shi ina Allah yake kaga balle ya ce a wurin ku ya ji ko kuma ka ce a wurin su ya ji a ka tambaye shi ina Allah yake don wannan fitratul lahi allati fatara an-nas alaiha ce to daga baya ne aka sami waɗansu bara gurbi suke ƙaƙabawa mutane irin waɗannan ƙirin da ba su da dalili kadana wala wala fauka wala tahta wala yamina wala shimal wala kaifa kana wala aina kana kawana to yanzu baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa to yana ina kenan wannan fa shine fa ilmin kalam din da malam ya faɗa yace fal kalamu wal khusumatu wal jidal wal miraw muhdath baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma shi ba baki ba shi ba fari ba shi ba kore ba shi ba shudi ba shi ba kaza ba shi ba wannan ba siffa ce ta babu duk abin da ya faɗa yana maka bayanin siffa ce ta babu domin ita babu <laughs> ita ce ba fara ba ba baka ba ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba sannan kuma da ya ce Allah ba baki bane ba fari bane iya kalolin da ya kore yanzu ya tabbatar da sauran da bai kore ba kenan in ce shi ba baki ba ne to ya nuna shi fari ne kenan to kaga wani shine asalin kankan ba da malam ya ce wala yatakallamu fi rabbi illa bi ma wasafa bihi nafsuhu azza wa jalla fil qur'an duk mutum ya zo ya ce shi ba baki ba shi ba fari ba shi ba kaza ba wannan babu wani wanda ya shi kuma wannan ba shine karantarwa ba ɗauki ka'ida a wurin ahlus sunna fi babil asma'i wa sifat dukkan annafiyu mujmal yake zuwa kun gane maganar duk nafayu kore wata sifa da Allah ta'ala mujmala take zuwa amma isbat ne yake zuwa mufassal sai ce laisa ka mislihi shay wannan nafi ne amma isbat sai ce wa huwa samiul alim ya kawo sifofi guda nawa guda biyu sannan kuma ɗauki ka'ida korewa fa kadai ba yabo ba ce kai ta korewa ba ba yabo ba ne ka ce shi ba kaza ba ne shi ba kaza wannan duk ba yabo ba ne idan ka kore Allah ta'ala ba a zalimi ba ne sai fa ka tunano cewar sai ka kawo cewar shi adili ne domin ba kai tunanin shi adili ba ne to ba ba yabo kai ba dan ka ce wani ba a zalimi ba ne kuma baka tunanin ka kore mai zalunci bane saboda adalcinsa to fa kana tsammanin in ya samu dama zai zalunci sa wani yake cewa qubaylatun la yaghdiruna bi zimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbata khardalin yace qubaylatun wata yar ƙabila ce yar kankanuwa la yaghdiruna bi zimmatin ba ta warware alƙawari yabanta yake yi ko zaginta yake ba ta warware alkawari shi kin warware alkawari ba alkhairi ne yabo ne to amma shi ba wannan ya harara ba yana ganin saboda rashin karfinta ne ba ta warware alkawari wala yazlimuna an-nasa habbata khardali ba ma ta iya zalunta mutane ko da abin da ya kai kwayar komayya ne saboda ba ta da karfin yin zalunci so a shi gaza ba ya kore mata zalunci ne dan adalci ba a ya kore mata zalunci ne dan ba ta da karfin yi to ashe ba yabanta yi ba ta yi. ka dole ya zama na tauhidin ka zama garau kowace kalma ɗaya ayoyi suna wata tana riga wata fitowa in ba haka ba to mutum yanzu ba tauhidi ike yi ba wani abin yake yi abin da saninsa jahilci ne jahiltarsa sani ne wannan bai sa kake jin suna cewa kada mutum ya zufi cikin tauhidi wa in yi zai bata a'a ai tauhidi ne irin nasu tauhidi ne da ake cewa ana maka bayanin Allah amma baya sama baya kasa baya kudu baya arewa shi ba fari ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba kuma dole ke tambaya kuma an ce karke tambaya alhali duk siffa ta babu ake maka ake baka wa huwa ala arshihi istawa wa ilmuhu bi kulli makan ilmin Allah madaukakin sarki yana ko ina Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma shine wa ilmuhu bi kulli makan ilmin Allah ta'ala yana ko ina latakfa takhfa alayhi khafiya wa ilmu bima bada wa ma khafi ahata ilman bil jali wal khafi Allah subhanahu wa ta'ala kenan wasi'a rabbuna kulli shay'in ilma Allah la tawakkalna wasi'a rabbuna kulli shay'in ilma kaga kulli ita ce ummul bab صيغه كل أو الجميع وقد قل الذي الفروع إن جمي مراكي أغني saboda waɗannan al'amurra suna da hatsarin gaske ilimin Allah ta'ala ilimi ne da yake a ko'ina dole mutum ya kudurta wannan inna ma ilahu kuma Allah lazi la ilaha illahu wasi'a kulla shay'in ilma to haka tauhidin yake zama na ayoyi da hadisai su ne tauhidin naka ba mutum ya je yi kwancin aƙida ya zaina neman mata dalili ba wala ya kalu min makan babu wani wuri da babu ilimin Allah maɗaukakin sarki amma shi Allah maɗaukin sarki ya daidaitu a al'arshi daidaituwa da ta dace da shi subhanahu wa ta'ala wannan shine cikon karatunmu na jiya Walaya ya kulu fi sifatin rabbi ta'ala Kai walima illa shakun fillahi tabaraka ta'ala al-imam albarbahari abu muhammad alhassan bin ali bin khalaf rahimahullah azza wa yake cewa wala yaqulu fi sifatin rabbi ta'ala babu wanda yake faɗa yake cewa dangane da sifofi sifat sifofi ashe ba sifa ba ya nuna Allah ta'ala yana da sifofi kenan arba'in da nawa eh? kun yi shiru kafin ku ɓoye abin da kuka sani iya wadda ta tsaya ba za mu garba hadisin ka ba kun yi shiru ina tambaya Sifofin Allah ta'ala nawa ne har na ba ku satar amsa na ce arba'in da nawa kamar yadda sunayen Allah maɗaukin sarki babu wanda ya san adadin su sai shi Allah madaukakin sarki shi kaɗai san adadin sunayensa amma ya fitar da wasu ɗari babu ɗaya casa'in da tara kenan ya ba su falala ta musamman ya ce man aha saha da halal janna inna lillahi ta'ala tis'an wa tis'ina asma mi'ata illa wahid man aha saha da halal janna wannan ba shi ke nuna sunayen Allah ta'ala casa'in da tara bane gaba ɗaya balle ya zama na kana da wani littafi abun nan 99 names of Allah kun gane ko domin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak sammaita bihi nafsak aw allamta sammaita bihi nafsak fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indak ayi sunaye sana da yawa kenan gaba ɗaya zaran sallama yake roƙon Allah ta'ala da su to kuma kar ka manta kowanne suna daga cikin sunayen Allah ta'ala yana ɗauke da sifa ba kowace sifa ce take ɗauke da suna ba istiwayin Allah ta'ala akan al'arshi sifa ce ba suna bane kun gane ku istiwayin shi al'arshi sifa ce ba suna bane saboda haka ba za ka ce sunan shi mustawin ba amma suna ne suna ne daga cikin sunan shi ar-rahman yana da sifata ar-rahma kun gane ko yana da sifata ar-rahma so kaga dukkan suna yana da sifa ba dukkan sifa kuma ba ta da suna ba to kaga da adadin babu wanda ya san adadin sunayen Allah ta'ala sai shi shi kadai ya nuna sifofinsa ma babu wanda ya san su balle ka zo ka ce sifofinsa 43 ne ko 40 da kaza ko 40 da kaza wannan ba ka su gefe guda sannan kuma ga wasu sifofin ma da ya bayyana a cikin littafinsa kamar wanda muke gaba magana su kamar alkalam da yada da istiwa al-arshi da sauransu yasa ce wala kulu fi sifatun rabbi ta'ala ba mai cewa dangane da sifofin Allah madaukakin sarki ya ce kaif ya abin yake walima saboda me ya ce ya da Allah ta'ala ya ce istawa alal arshi babu wanda zai ce kaif illa shakun fillah sai wanda yake da shakku dangane da al'amuran Allah ta'ala mana imani da Allah bai shiga zuciyar shi ba yana da shakka mai shakka a zuciyarsa shi yake cewa don ne saboda mai yaya abin yake amma wanda ba shi da shakka na shi sallamawa ne ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu nufin silmi kafa kawai shi ne naka da aqida da komai da komai tabbas mutum ya ji ba akan wannan yake ba to ya sani baya cikin aqida ahlus sunna ba mai fiye cewa kai walima illa shaku fillahi tabaraka wa ta'ala sai wanda yake da shakku a cikin al'amarin Allah maɗaukakin sarki bai yadda da imaninsa da Allah maɗaukakin sarki akwai shakku a ciki wanda ke da wannan shakkun shi ke cewa lima shi ke cewa kai Allah ta'ala ya sauke alaikum salam eh. mana yake cewa to me za a ce dangane da waɗanda suke karanta da irin waɗannan akidu na alkidamu da albaka'u da almukhalafatu lil hawadisi da wacece wacece a ƙashin gaskiya amana ce a kanka ka ɗora mutane akan abin da yake daidai ka ɗora mutane akan abin da yake daidai shine naka amma ka ɗora mutane akan abin da ba daidai ba ka sani ranar alkiyama za ku hisabi da su in ban da littafin Allah ta'ala da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani littafi da aka ce in baka bi shi ba to ka halaka wuta kai kawai shine daga shawarwarin da ake bai ma dalibai akan wannan shine masu karantarwa karanta da irin waɗannan littafai ba zuwa za ka ce da ɗalibai littafi ka za ka shiga shiga shi ba a'a zari musu shi kawai za ka yi galibi muqarrar tauhid yanzu ake karantawa islamiyyu kawai da ka ce kowa ya so muqarrar tauhid shi kenan kun gano wannan amma ka zo kana karantar da mutum la fauka wala hata wala yamina wala shimala wala kaza wala kaza kuma sai ka karanta mai kace mai ba haka bane ka bata wa kanka lokaci littafin nan ba saukake ne min rabbil alamin ba fafutuka ake yi ma a samu waye ma mawallafin littafin har yanzu ba a samu ba balle a samu tarzama shi kun ko sai da muke tarzama a imamul barbahari kafin a shiga to mutum hakura zai yi babu wani wanda zai ce maka eh, babu wanda zai ce maka wannan littafin tanzilin min rabbil alamin amma mutum ya faɗa ma to dab yake da ya fice saboda ka ba a tilasta ka bin wannan littafin ba amma za ka bi littafin waɗannan akidin da gaskiya ke watsi da su don ba a kansu Allah da manzansa suke ba ba a kansu Allah ya turo annabawa da manzanni ba yawa Allah ya sauki jazakallahu khairan قال رحمه الله والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا لأن القرآن من الله وما كان وما كان من الله فليس بمخلوق وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما والمراء فيه كفر والقرآن كلام الله ما yake cewa alƙur'ani mai girma maganar Allah ne domin walƙur'anu alƙur'anu mubtada ne مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة كلام خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف اسم الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة هذا جملة تاتشكا كينا in da aka samu mubtada da khabar shi kenan saboda haka wal qur'anu kalamullah shi kuma alqur'ani maganar Allah ne wannan sai nuna mana Allah yana magana eh Allah yana magana domin Allah ta'ala yana cewa tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dhum darajat wa kallama Allah Musa taklima قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي fa khudh ma atitu wa kun min ashakirina yuriduna an yubaddilu kalam Allah wa in ahadun min al-mushriki nastazaraka fa'jiru hatta yasma kalam Allah أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون الله تعالى ينا مغانا القرآن مغانا الله هكذا نا أتورا مغانا الله da Allah ta'ala ya ce afatatma'una an yu'minu lakum su suwa kenan yahudu da nasara wa kada kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah kuma yuharrifuna min ba'di ma luhu? wa ya'lamuna daga a taura injila zabura alƙurani duk maganganun Allah madaukakin sarki ne sai nuna mana Allah ta'ala yana magana ayoyin da muka faɗa muka karanto shi Allah ta'ala ne ya faɗi cewar shi yana magana mazhabin ahlus sunna shine ka ce Allah yana magana kuma shine Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ta'ala kuma ya yi magana da annabi Musa hakikanin magana shi za a kawo musdarul mutlaq wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa haƙiƙanin magana wannan ita ce tsantsar aqida ahlus sunna kuma na sha maimaita muku dalilansu su ne hujjojinsu abin ayoyi da hadisai su ne dalilansu kuma su ne ka'idojin isa kake ganin da sun bada kalma guda sai ga ayoyi suna zuwa da musu suka harara kun gano wannan to abu na gaba magana Allah akwai harafi asali ba a wannan maganganun asali na mazhabin ahlus sunna ba a waɗannan maganganun yan bid'a ne karfi da yaji suka kawo magana suke cewa Allah yana magana ba da harfi ba Allah yana magana ba da harshe ba idan ka ce Allah yana magana ba da harafi ba to yanzu saboda Allah Qur'ani babu harfi kenan a ciki la ilaha illallah wa alhamdulillahi rabbil alamin nan tambaye ka ce al ga ga alu ga lanjaye ga hasabe ga munjaye ga dal ga lallan hakuri ga ra ga ce eh ka ce ga alfin ga lamun ga ha'un ga mimun ga dalu wa iskala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa inni ja'ilun fil ardi khalifa harfa ne ko ba harfa bane muka ce Allah yana magana ba da harafi ba kun gane wannan da kyau so daga ka ce Allah yana magana ba da harafi ba wannan ba ka cikin ahlus sunna ba aqida ce ta sunna ba abu na biyu Allah ta'ala ya manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kira harfin Kur'ani da harufa yake cewa duk wanda ya karanta harafi daya alqur'ani yana da lada goma yace ban ce alif lamim harfun ba yace alfun harfun lamun harfun mimun harfun shi Allah yana magana da harfi kenan saboda kuskure ne ka ce Allah yana magana ba da harfi ba laifi ne wannan dan kai maka kare ta kanka almajiran ka sai don kawai su ce la mala ya ce qur'ani ba shi da harafi ya gani sai ga sun tafi idan ga sun ma dariya nam sai kuma su ce Allah yana magana ba da harshe ba to da me yake yi in da kace Allah yana magana ba da kaza ba to abin da kai shirfa ya nuna yana yi da kaza kenan da kace Allah yana magana ba da harshe ba kuma Allah ta'ala yake cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubuna al-yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim hannayensu su magana da mu to hannu da yake magana kun shiru da harshe to da yace Allah yana magana ba da harshe ba ya kamata Allah da kenan din da hannu ba shi da harshe hadisi yana cikin sul bukhari a kitabul juma'a imam bukhari yake cewa ya kawo hadisi din annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana hawa mumbari ku titirin dabino yi hudu ba har lokacin da aka sassaka mumbari rana juma da nan sallam ya hau mumbarin nan yana hudu ba sai aka ji ku titirin dabino ya kyakyace da kuka to da me yayi da harshe tun ga ce Allah magana ba da harshe yanzu ka kamanta shi da me kenan annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce ya san dutse a makka dab da zai shiga a makka in ya je yana mai sallama tun kafa a turo shi a matsayin annabi da me yake magana eh to ka ce Allah yana magana ba da harshe ba Allah ta'ala yake cewa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihi sammai bakwai da kasai bakwai suna mai tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum komai yana ma Allah ta'ala tasbihi ba ka gane tasbihin ne la tafqahuna tasbihahum ashe wayar da ke hannunka tana tasbihi agogon da ke hannunka yana tasbihi to da yake yi kaga yanzu ashe gaggawa ne kankan ba ce ka ce Allah yana magana ba da baki ba Allah yana magana ba da harshe ba Allah yana to da yake yi kana cewa to kana kamata shi fa da adam ne ko da jimad don mota tana tasbihi da harshe ga waɗannan kankan ba Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala ya ce da sama itiya qau'an aw karhan qalata sai sama da ƙasa suka ce ataina qa'i'in da me suka faɗa da harshe to haka abin da ke wajibi a kanka ne kai imani Allah yana magana amma muddin ka ƙara wani abu to akwai tambayoyin da ba za ka iya amsawa ba kuma ka fita ga da da'ira ta ahlus sunna Allah ya tsare mu wa tanzilu kuma shi alqur'ani saukakke ne daga wurin Allah madaukakin sarki wa innahu latanzilu rabbul alamin nazala bihi ruhul amin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين حاميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أن يقولون افترى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غادر كنا gashi nan tanzil tanzil tanzil tanzilul kitabi min Allah hakim suratul zumar inna anzalnahu hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin mu mun saukar da shi inna anzalnahu fi lailatul qadar haga ashe waɗannan suna nuna alqur'ani saukakke ne to kuma idan aka ce saukakke ne daga ina kenan daga sama kenan aga suna nuna saukake ne daga sama suna nuna shi qur'ani saukake ne daga wurin Allah ta'ala kuma saukake ne daga sama wa nuru shi kuma alqur'ani mai girma haske ne na na Allah madaukakin sarki Allah ta'ala yana cewa قل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا nuran mubina alqur'ani haske ne wanda yake hasken nashi bayyanannen haske ne Allah ta'ala ya albarkace mu da wannan haske yake cewa fa aminu billahi wa rasulihi wa nurin ladhi anzalna wa nurin ladhi anzalna da hasken da muka saukar shine me alqur'ani mai girma kenan wa laysa makhluqa shi alqur'ani ba halitta Allah bane wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bizalika dana al-atqiya'u wa afsahu shi alqur'ani ba halitta Allah bane kankan ba ce kawai ta sa mutane ƙarfi da yaji suka sanya qur'ani wai ya zama halitta Allah yasa ga malamai suke nasantawa sai wa laysa makhluqa kuma halitta qur'ani ba halitta Allah bane kuma ya zama dole ka yi magana in an tambaye ka dangane qur'ani ka ce laisa bi makhluq karke shiru ka ce kai baka sani ba wala taku bil qur'ani wala taku bil qur'ani bil waqfi qa'ilan kama qala atba'u li jahl wa asjahu wai haka alqur'ani magana Allah madaukakin sarki ne ita kuma magana Allah siffa ce ta Allah madaukakin sarki kun gane ko kuma magana Allah ta'ala magana ce siffa ce fi'liya yana yi kaga fili mubari'i kenan yayi fili madi kenan wa kallama Allah Musa taklima Allah ta'ala yayi magana da annabi Musa hakikanin magana kuma zai yi magana da yan aljanna a gidan aljanna Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li'anna al min Allah domin shi al-qur'ani daga wurin Allah yake wa ma kana min Allah fa laysa bi makhluq to duk abin da ya kasance daga wurin Allah to ba halitta Allah bane domin sifa ce daga cikin sifofin Allah maɗaukacin sarki wa haka za qara malik ibn anas wannan ita ce maganar da imam malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina ya faɗa. wa ahmad bin hanbal da ahmad bin muhammad bin hanbal الشيباني imam أهل السنة wal jama'a rahimahumullah Allah ta'ala ya musu rahama baki ɗayan su kun ga maganar da muka faɗa ko ita a aqida fa aqida ahli sunna baki ɗaya iri ɗaya ce da malikiya da hanafiya da shafi'iya da hanabila duk aqida iri ɗaya ce usuluddin ba a sabani akan shi ba shi za ka ga irin wannan magana da muke faɗa irin ta ibn abi zai faɗa a risala wanda ke shi almaliki ne wannan kuma alhambali kaga babu inda aka ci karo haka abu ja'far tahawi ya faɗa cikin aqidatul tahawiyya kaga babu inda aka ci karo da juna kenan saboda a aƙida iri ɗaya ce ba irin yadda wani ya faɗa ba yace fi aqdi al-ash'ari wa fiqh maliki wa fi tariqati al-junaidi as-saliki ce fi aqdi al-ash'ari a aqida shi dan asha'ira ne wa fiqh maliki a fiqh kuma shi dan malikiya ne wa fi tariqa a tariqa kuma shi junaidi junaidi ya yake yi kaga ya makan shi terere wuri uku kenan to yanzu tambaya ana ita ce bai yadda da aƙidar imam malik ba ce da ba zai fi kihonsa da aƙidarsa ba eh so daga mana ji alu sunna a din a tauri duk iri ɗaya ne ka da fahimtar ita sunna ba mazhaba ce mazhaba ba a ce mazhabin malikiya kaza ma a'a iri ɗaya ce cip za ka ce ganin a wannan daura a karanta wannan babu wani bambanci a ciki wa man ma min al-fuqaha da duk waɗanda suka gabace su suka gabaci Imam Malik ibn Anas da Imam Ahmad bin Hanbal wa man ba'dahuma da waɗanda suka zo bayan su duk haka suka faɗa suka ce Qur'ani magana Allah madaukakin sarki ne ba halitta Allah bane kuma irin waɗannan al'amura dole ne mutum yi taka tsantsan a littafan da mutum yake karantawa a wurin malaman da mutum yake karantawa yake karatu a littafin larabci da mutum yake karantawa shi za suke cewa an za ka karanta littafi ka san ko za ka karatu a gaban malami mai ta'alimi ma ya nasanta wannan karke gaggawa ka san wani malami za ka karatu ka san aqidarsa ka san wani littafi kake karantawa ka san menene domin abin yana da hatsarin gaske al'amari ne da ya taba zatin ubangiji siffofinsa wannan babu sassauci a ciki kankan ba ne in mutum ba a sa shi ba dan kaba eh, yake da babu ijtihadi a ciki wal mira'u fi kufar shakku da jayayya akan wannan kafirci ne mutum ya ce shi a tafau bai yadda ba qur'ani magana a halitta Allah ne wannan kafirci ne magana za ta zo a nan gaba kaɗai imam ahmad bin hanbal ya nasalta nan eh magana da Allah ta'ala ya da Musa ga sunan a ne da yawa wa ma tilka bi yaminika ya Musa kaga magana wa kenan Allah wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa hushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a wa ma a'jalaka an qaumika ya musa qala hum ula'i ala asri wa ajiltu ilayka rabbi litarda ga sunan da yawa a cikin wurare na alkur'ani mai girma al'imam albarbahari rahimahullahu azza wa jalla yake cewa والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان wanda ita ce tsantsa goron aƙidar ahli sunna wal jama'a wal imanu bi ru'yati yawmal qiyama da kuma yin imani da ganin Allah a ranar tashin alkiyama dole ne mutum ya kudirce wannan a kwansan zuciyarsa cewar mummunai za su ga Allah maɗaukakin sarki ranar tashin alkiyama domin Allah ta yana cewa lahum ma ya sha'una fiha waladaina mazi lahum yana tabbata a gare su su suwa kenan yan aljanna ma ya sha'una ma ya sha'una duk abin da suke so lahum man na fiha waladaina na mazid kuma muna da ƙari menene ƙarin shine ganin Allah a ranar tashi alkiyama Allah ka sanya mu daga cikin su isa Allah ta'ala yake cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada annabi sai da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fassara alhusna ita ce aljanna ziyada ta ce ganin Allah a ranar tashi alkiyama haka na Allah ta'ala yake cewa kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun innahum lalle su an rabbihim dangane da ubangijin su la mahjubuna wallahi wadanda aka kange su ne aka katange su ba za su ga ubangijin ba saboda me kitabuhum fi to waɗanda ba su ba fa za su gan domin idan waɗanda ba su ba ma ba za su gan shi ba ashe ba mamanci kenan tsakanin su mun lura da wannan da kyau ko to hakan nan kuma ayar da ta fito fili akan wannan ita ce ayar take cewa wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira domin me domin nazar ya ta'addi da ila domin nazar a cikin qur'ani yana da fuska guda uku ko dai ila ta biyo bayan shi ko fi ta biyo shi ko ya zama na babu ko ɗaya wa zai maimaita musu a'a ai ba baka izini ga ai wa zai maimaita musu wa alaikum salam wa rahmatullah aha a'a yawwa fi yawwa abin da ya na faɗi wannan don mu bambance da wani muke magana ɗansu dan ɗazu a istawa mun kawo ila da ala ba kawo fi ba a wannan kuma an kawo ila da fi ba kawo ala ba to dan san an yi gwab an gane bambancin su yasa ne tambayar idan ila fi ta biyo ta to tana da idan kalmar fi ta biyo ta tana da ma'ana a tafakkur awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqa Allah min shay'in wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun haga awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard shin ba za su yi tunani ba ba za su yi tafakkuri ba akan girman mulkin Allah madaukakin wannan fi ce ta biyo ta amma waɗanda wanda ila ta biyo ta afala na ilal ibili kaifa hulikat kaga yanzu nan raƙumin ake so ka kalla ka ga yadda aka halice shi unzuru ila samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawm hasadi kun lura da wannan ko kaga shi zaka kalla abin afala na ilal ibili kaifa hulikat ina fata mun fahimci wannan da kyau to idan ya zama na ila ce ta biyu to wannan yana da ma'anar nazar kallo na hakika hakikatan babu wani matas a ciki daman duk gayyar da suke ta rikicin matas kenan sai wacce kenan wacce ba ta da ila ba ta da fi nazar wacce ba ta da ila ba ta da fi ita ce sauraro jira Ya أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وقولوا انظرنا واسمعوا kaga ba ce unzurna fi ba ba ce unzurna ina ba unzuruna naqta bismi nurikum kilarju waraakum faltamisu nura ina fata mun gane wannan da kyau to haga wannan kowace ajinta daban sai waɗanda suke sun kwashe kayansu daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suke ɗaukan wannan ma'anar suke bai mai ila su ce ai abin nan hujun yau izin nazira ila rabbiha nazira ai tana sauraron ubangijinta bayan kuma yayi ta'addi da ila wala akwai jahiltar larabci kenan sosai da sosai saboda dalilai masu tarin yawa sun tabbatar da cewar ubangiji Allah madaukakin sarki mummune za su gan shi a ranar tashin alkiyama kun gano wannan nam magana ta gaba ita ce waɗanda suka saba ba su yarda da cewar Allah ta'ala za a gashi ba rana tashi alkiyama mafuskanta biyu suke da ita mafuskanta ta farko shine ita ce karkatar da ma'anonin alkur'ani mai girma mahanga ta biyu ita ce tunaninsu na kwakwale ko wannan mun riga mun yi magana shi shi addini lam ba ala uqulir rijali wa ara'ihim ba a sanya addinin musulunci akan tunanin wasu ba sun yi sun yi falsafanci na karanta a jaridar al-mizan wani yake cewa su ba su da aƙidar waɗanda suke cewa za a ga Allah maɗaukin sarki kun gane ko sai yake cewa dalili kuwa shine ana ganin abin da yake da zafi ne yanzu a wurin shi Allah ta'ala bai da zafi kenan kaga wannan wa shahida shahidun ne min ahaliha shi ya nasanta wannan ɗaya kenan na biyu kuna ganin haske ko ba ganin shi kun yi shiru yana da zafi rike mun shi to akwai raddi akan maganar dama mantuki ne ilmun bihi jahalu wa jahalun bihi ilmun ilmun la ya yafhamuhu zaki wa la yastafidu minhu balid ina fatan mun gane wannan duhu yana da zaci ana ganin shi ko ba ganin shi ana ganin shi ashe kaga abin ma da yi magana a kan shi bura gurbin tunani ne abu na biyu shine min jihatil naqal ta bangaren dalilai suka ce dalilin su na ba za ga Allah ta'ala ba a Qur'ani wurare ne guda biyu wuri na farko shine la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar wa huwa latif al khabir wuri na biyu fadin Allah ta'ala da yake cewa lan tarani walakin انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني kun gano wannan su ne mahangarsu guda biyu cewar ba za a ga Allah ta'ala madaukin ba za a ga Allah ta'ala ba duniya da lahira to martani na farko a nan a wannan ayar ta la abu absar me Allah ta'ala ya kore an-nazaru ko al-idrak kun shiru al-idrak ganin Allah ta'ala baki daya shine Allah ta'ala ya kore wannan ko ko a gidan aljanna ba za a ji Allah ta'ala baki ɗaya ba subhanahu wa ta'ala walillahi al-mafalul a'la kullu da wannan ko walillahi ba ana kan misali da Allah ta'ala bane kana ganin na gaba ɗayanta lokacin da ka hange nan ka juya ma nan baya kun yi shiru to ga baka idrak din mina lokaci guda wannan baya hana cewar ka zage ta duka to amma Allah madaukakin sarki babu wannan kwata kwata wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha sai iya inda Allah ta'ala ya so a ganshi nan za a ganshi to ga abin da Allah ta'ala ya kore shine al-idrak ba an-nazar ba mun gano wannan da kyau ɗaya kenan na biyu magana su akan lantarani ai an yi amfani da lan ita kuma lan kuke cewa harfu nasbin harfu nasbin wa nafiyin shin nafayu din litta'abidi na har abada ko ko ba har abada ba eh na ji ina yan larabci ne na yin sai na yan kais haka ake ta cewa lan harfin na sayi wata abid ko wal abad da sauransu haka ne ko ba haka bane lan harfin ce ta na sayi har abada eh kun yi shiru eh na'am magana a kan lan wanda ya ruruta maganar akan cewa lan har abada ce shine zamakshari kuma dama yana da gurbatacciyar aƙida shi ta i'tizali cewar shi bai da za a ga Allah ta'ala ba saboda ka shi ya hura wutar cewar lan harfin na ne na har abada amma malaman luga da duniya ta sallama su malaman luga ne to ba su irin waɗannan maganar ba ga maganar abin nan ibn hisham al-misri a cikin kafarun nada wa ballu sada ibn hisham al-misri shine wanda ibn khaldun yake cewa ma zilla wa nahnu bil maghrib nasma'u annahu zahara bi misra alimun bil arabiyya yuqalu lahu ibn hisham an hamin sibawayhi yace ma zilla wa nahnu bil maghrib ba mu gushe ba mu muna maghrib nasma'u muna jin cewar wani gawurtaccen malamin nahawu ya bayyana a ƙasar masar masanin larabci ne sosai da sosai sunan shi ibn hisham an hamin sibawaihi ya fi sibawaihi sanin nahawu haka ibn khaldun yake faɗa kwataccen malamin tarihi ne shi ibn hisham yake cewa walan harfin yufidin nasai wal istiqbal lan harafi ne na nafayu da nafin yake nuna nan gaba bilittifak da duk ittifakin malamai wala ya ta abidan baya nuna har abada wala ya ta abidan baya nuna har abada dalilin da suke kawowa don su goyi bayan cewa nafi na hala abada ne shi ne faɗin Allah ta'ala da yake cewa fa in lam taf'alu walan gane ko to wannan shine dalilin da ya nuna cewar ba za su taba zuwa da qur'ani ba har abada saboda an sa lan ko kuwa ko wani dalili kun shiru Allah ta'ala yana cewa qul in ijtama'atul insu wal jinni ala an ya'tu bi misli hadha quran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira wannan ayar ita ta fitowa qarara akan har abada ba za su iya zuwa da shi ba ko kuma wata aya da ke bakara wannan aya da ke cikin suratul isra qul in ijtama'atil insu wal jinni ala an ya'tu bi misli hadha qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira haka na ibnu malik a cikin littafinsa alkafiyatu shafiya mai baiti dubu uku da wani abu ta na hauci da ya ga ɗalibai sun yi kasala sai ya dawo da ita ya lakhafa sai ta dawo baiti dubu ɗaya da biyu ita ake kira alfiya a yanzu amma asalin littafin alkafi ya ce shafiya baiti dubu uku ne da wani abu ya rasa shekara ta ɗari shida da wani abu da hijira yanzu inda yau ne nawa zai dawo da ita mai baiti dubu ɗin tunda dubu uku ne da wani abu aka aka rere ta dawo nawa dubu ɗaya da biyu to in a yau ne fa kun gane wannan a cikin littafin sa alkafi yace shafi yake cewa wa man yara nafaya bilan mu'abbada fa qawluhu rudud wa siyahu fa aduda wa man yara nafaya bilan mu'abbada duk wanda yace ana yin nafayu da lan nafayin kuma na har abada fa qawluhu rudud maganar shi yi watsi da shi wa siyahu fa aduda sabanin wannan magana zaka karfafa da dalilan hujjoji wanga waɗannan malaman na ne fa wanda yake an sallama musu littafin nasa alfiya ita ake ita ce muqarrar na nahu yanzu duk a jami'o'i su yake karantarwa kafi wata shafi adin da wallahi musta'an yace wasnahu fa'buda dalili kuwa inda lan tana zuwa har abada to da ba a hada lan da abada na aya ɗaya ba da Allah ta'ala ce walan tuflihu idan ga lan ga kuma abada walan يتمنوه ابدا kun ga haɗa lan da kuma abadan a wuri guda ta da lan tana zuwa da ma'ana har abada ne da da da ba haɗa su ba sannan kuma da Allah ta'ala ya ce walan ya tamannahu cewa Allah ta'ala qalu balan yi ya ce kul in kanat lakum darul akhiratu inda Allah ya khalis min dunin nasi wal mauta in kuntum sadiqina ku ce a mutu inda gaske kuke yi ku yi burin mutuwa inda gaske kuke yi sai Allah ta'ala ya ce walan yatamannahu abadan ba za su yi burin su mutu ba har abada saboda me ma qaddamat aydihim ma'ana yanzu wani ayat ta nuna ba za su yi burin mutuwa ba to inda har abada ne duniya da lahira cewar yanzu an riga an sa lan duniya da lahira ba za su yi burin me ba kun yi shiru amma ya Allah ta'ala ya faɗa mana cikin suratul zukhruf wa nadau ya maliku yaqdi alaina rabbuk wa nadau kuma suka yi kira suka ce ya maliku ya kai mala'ika mai tsaron wuta yaqdi alaina rabbuk ka ya kashe mu sun yi gurin mutuwa yanzu ko su yi gurin mutuwa ba eh to kuma Allah ya ce wa lan yatamannahu a ganda na fahim da yana zuwa na har abada ne da ba su burin mutuwa a yanzu ba so da haka da nahawunka da arabiyyarka da komai naka ka koyi shi ahalin sunna in ba haka ba a larabcin a balagar a nahawun sai a watsa ka gantali kun lura da wannan da kyau na wannan zai nuna maka abin nan daman magana akan ganin Allah ta'ala magana ce maganganu ne guda uku maza ba ahlu sunna wal jama'a shine ba a ganin Allah ta'ala a nan duniya amma mu ne za su gan a lahira ɗaya kenan mazhabin mutanen naku suka ce ana ganin shi duniya da lahira sai daga wani masu ce ya gan a kan zogali in ba don kunna kan sunna ba me ba a cewa ana gani su ce mutum ya ce ya ga Allah kawai ba wani abu bane eh, abin nan dama ya gina ki da shi na cewar Allah ta'ala yana ko ina dan yau da Allah ta'ala yana sama za su almazan za su tambaye shi duk cewa hana su tambaya sai ce Allah gaba malam kuma an yi isra'i ne da mi'raji amma da yace yana ko ina ga sai musu kare cewar ya ganshi magana ta uku ita ce magana ta khawarijawa da shi'a wani bangaren shi'a da mu'tazilawa cewar ba a ganin Allah ta'ala duniya da lahira Allah ta'ala ya sauki Allah ya tsare mu wa alaikum salam

eh ka lura kallo da kallo abin kallo da abin kallo daban-daban abin kallo a nan duniya shine ne wata abin kallo a lahira kuma shine Allah madaukakin sarki to ba su ake kamantawa ba kallon kamar yadda ba kwa matsatsa wurin ganin wata ranar goma sha uku goma sha hudu ka gane ko kamar wata ranar goma sha hudu ba sai kana cunkoso ba kowa zai gan shi haka nan wanda Allah ta'ala ya mai sanya shi zai ga Allah ta'ala ba sai kana cewa a nuna maka shi a nuna maka shi ba kun gane wannan to amma kamar da kafa da kai ka fahimci abin ne a baibai sai ka mata shi mar'a da mar'a anan kana ganin wata gashi to amma lahira ba wanda muke magana ba yanzu ka gane bambanci ko no wal iman ya ce ba zai kake ganin wata ba ai ba shiga za mu yi ba ai ba shiga matsalar za a yi ba inda haka ce za a shiga matsalar ne shi wata a ina yake eh a wannan saman tunda saman da gudano ne bakwai to a wace yake eh wal imanu bir ru'yati yawm al qiyama yarawna Allah azza wa jal za su ga Allah mai girma da ɗaukaka bi a'yuni ru'usihim da idanuwansu da ke kawunansu isa ahli suna suke magana filla filla wa qul yatajalla Allah lil khalqi jaharatan kama al badaru la yakhfa wa rabbuka dole ne ka faɗi wannan bi a'yuni ru'usihim da idanuwansu da ke kawunansu nan ga za akwai ainul qalb gani na zuciya a nahu suke da ru'iya basariya da ru'iya qalbiya innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba wata ru'iya ce wannan qalbiya kenan kun gane ko ru'iya qalbiya kenan to shi sa ma ne yace ba ru'iya qalbi ru'iya basariya za ga Allah ta'ala za ga Allah ta'ala Allah sanya mu daga cikin su bi a'yunir ru'usihim da idanuwansu na kawunan su wa huwa yuhasibuhum bila hajib Allah ta'ala zai musu hijabi zai musu hisabi ba tare da wani shamaki ba wala turjuman ba tare da wani mai fassara ba kana jin hausa kana jin yarbanci kana jin larabci kana jin turanci kana jin me kana jin Babu buƙatar fassara a wannan ranar la ilaha illallah mutum da ya fatan ya je da alkhairi kawai shi ne babbar tarjama tarjama kenan tun daga nan duniya ka yi kokarin samun ayyuka na alkhairi ka tafi da su al-imam al-barbahari rahimahullahu azza jalla ya ci gaba da cewa to kun ga mun fara shiga aqida ta ahlus sunna kenan waɗannan aqaid ne na ahlus sunna in mutum bai kudurce wannan bai sani baya cikin ahlus sunna الإمام البربهاري يكتب والإمام بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان والإيمان بالميزان ينجسين أكيدة أهل السنة يو إيماني دم أولي شنو الميزان أبنين أو ما أولي كنا يوم القيامة أرانتاش القيامة yuzanu fihi khairu wa sharru za a auna alheri da sharri a cikin wannan ma'aunin lahu kiffatani shi ma'aunin yana da kafaɗu guda biyu yana da hannaye guda biyu yana da ɓangarori guda biyu wani da kuma harshe walahu lisan yana kuma da harshe ka san in ka duba ma'auni sosai miza nan da ake awo da shi an ka kallace shi nan ga ɗaya nan ga ɗaya to a saman shi akwai wani abu siriri wanda yake da shi masu awon gol ko masu aune aune da shi suke nunawa eh ta yadda ba lalle ne in yi balas a nan ka iya gano tazarar da ke ciki ba amma waɗannan alƙaluman nasu da suke lissafa kai tsaye za su gano wannan ne irin jayi wannan wannan yana da cikin aƙida ta halu sunna cewar imani da almizan imani da almizan ma'auri kenan Allah ta'ala ya kawo shi a cikin alkur'ani Allah ta'ala yake cewa wal wazn yawma idhin al-haq faman saqala mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu Wa umuhu hawiya wa ma adraka narun hamiya ga ita ce a ta ahlus sunna ka ji su cewa akwai su kowace kaji ta garau mu wannan mizani mizani ne hakiki shi sa kaga suke lissafa cikin aqidun su ibn abi dawud yake cewa wala tun kiran jahalan nakiran wa munkaran wala al-hawda wal mizan innaka tunsahu lallai kai ana maka nasiha wal imanu bil mizan da yin imani da ma'auni yanzu mun san akwai ma'auni domin Allah ta'ala ce wal wazn awo a wannan ranan awo ne na gaskiya wa nada'ul mawazin al qista yawm al qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibina tambaya a nan ita ce me za a auna eh me za a auna malamai suke maganganu kafin haka waɗansu suka ce za a auna takaddun da aka rubuta ayyukan ne wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'aluna wa idza suhufu nushirat to waɗannan suhuf ɗin su za a auna kun gane wannan menene dalilin su suka ce saboda ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ba mu labarin hadithul bitaqa mutumin da ba shi da komai shi ya tabbatar da an gama an gama komai kawai ba shi da komai a yanzu kashi casa'in da tara bisa ɗari na shi ya riga ya abin nan Allah ta'ala ya ware shi gefe guda ya ce yanzu ba shi da komai ce shi ya tabbata ba shi da komai yanzu ba zai iya tuna ya yi wani aiki bai ce ba abin da zai iya tunawa sai ma Allah tsira da sai Allah ta'ala ya ce da shi ya yi wani aiki guda za a ɗauko shi sai yake bayan ga fitintuninsa ga bala'insa ga sharrinsa ma kare yake ganin yanzu wannan alkhairi za a ɗauko da za a auna da wannan sai a ɗauko littafi da aka rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah da ya faɗa idan aka ɗauko sai a ɗora shi a wannan ma'aunin sai kuma a ɗauko aikin gaba ɗaya a sa shi a wannan ma'aunin sai zama na wannan takarda mai ɗauke da la ilaha illallah ta rinjayi dukkan sharrin kun lura wannan shine hadisul bifaka wa na wannan takardar wannan abu kamar ID card shi za a dauko yana dauke da wannan to kun gane me aka auna takardar da aka rubuta wannan la ilaha illallah kun ga wani yana nuna mana girman la ilaha illallah kenan cewar babu wani abin da ke rinjaye ta muddin an cika mata sharuɗanta guda takwas guda bakwai wa bi shuruɗin sab'atin qad qumidat wa fi nususil wahyi haqqan warada fa inna wal mintu fi qa'iluha bin nutqi illa haifu yastakmiluha ya kawo su ta yake na magana ta biyu suka ce a'a ayyukan ne za a auna su karan kansu ayyukan da mutum ya yi su za a auna domin ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a kashe yana cewa kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman sai ta saqilatani fil mizan sune subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kaga saqilatani fil mizan su ne suke da nauyin su kuma ai kaga aiki ne eh na sai magana ta uku cewa wa za a auna me za a auna wanda ya yi aikin shi karan kanshi za a ɗauko a auna saboda me saboda hadisin abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud ya hau bishiya yana karyo masa habbai wani abu sai iska ta kada makin jamasa da iska ta kada makin jamasa ƙaurinsa sai suka gan shi firiri sai suka yi dariya sai mai yake Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce wallazi nafsi bi yadi lahu ma filmi fil mizan min uhud yace na rantse da wanda rayuwa ta yake a hannunsa wallahi su waɗannan kafafuwan nashi guda biyu sun fi dutsen uhudun nauyi a mizani eh za ka ga wasu na wasu watakila abokanai ne ka lura ko yawwa to ina so ku fahimci wani abu mun ce magana ta farko magana ta biyu magana ta uku kamar an yi ne kenan eh kuma mun ce a kira babu saɓani kun lura da wannan in kun lura asalin mas'ala din ita ce almizan an yi sabani kan shi ba a yi ba tushen magana ma ba a yi sabani a kanta ba sai magana ta hudu cewar duka aljam'u kenan dukansu za a auna ko kuma akwai lokacin da za a auna takardu akwai lokacin da za a auna ma'aikacin akwai lokacin da za a auna aikin ko kuma a da shi mai aikin da shi takardu gaba ɗaya a auna su to ashe ga baki ba kiba bace kenan a nan duniya mutum ya zama shim ita cin burodi ko ita cin garin kwaki ba shi zai sa rana kiyama ya zama mai nauyi ba don wani zai so bai kai girma sauro ba Allah ta'ala ya sauke kun gane ko yake ta aljamu aula min tarji kaida ce usuliyya in akwai yadda za a jama'a maganganun a jama'a su yafi a rinjayar da wata akan wata na'am to kun ga yanzu a nan muna magana ne kan mizani sai mutum ya hatar akwai ayyukan da wasu sun fi wasu nauyi a mizani eh tunda ana magana awo ne ko to akwai aikin da ya fi wani nauyi a mizani wani hadisi da muka ambata ɗazun nan <coughs> hadisin imam al-bukhari da ya kawo shi a kitabun shi shine hadisin karshe a sahih bukhari da na sallam yake cewa kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ana sallam yace waɗannan kalmomin suna da nauyi a ma'auni sura ka ga zaka zikiri yanzu ka ga su tabbas ne daga baki ne mafi tsarki zikirin ke zama ne zikiri ne sunni kun lura ko ana sallam ne ya ce ya faɗi wannan ɗaya kenan kaga yanzu wannan yana da nauyi a mizani haka na ana sallam yake cewa walhamdulillahi tamla'ul mizan alhamdulillah yana tana cika mizani amma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa asqalu shay'i fil mizani al khuluqul hasan mafi nauyin abu a mizani shine kyakkyawar ɗabi'a da rasul mai cewa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa ga yanzu waɗannan abubuwa guda uku akalla da muka ambata suna cikin abubuwan da suke da nauyi a mizani mun gano wannan abu na gaba in kai tsam ka kallaci ayoyin ƙur'ani za ka ga waɗanda za a yi ma'awo ma'ana musulmai a farfajiyar ranar alkiyama suna da mutum zai samu shi ne ɗayan halaye uku domin da aka ce za a yi awo ko dai ya zama da alkhairi ya rinjaye sharri ɗaya kenan na biyu sharri ya jayi alkhairi nau kenan na biyu na uku kuma tsakatsakiya mun gano wannan Allah ta'ala ya bayani a na farko wanne ne na farko alkhairi ya jayi sharri ya ce walwazu da yawon izinin haku. faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul duk wanda ma'aunin shi yi nauyi alkhairinsa ya rinjaye sharrinsa sharrin sa to wannan ya rabauta fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishati radiya to ga nan abin da ake nema kyakkyawan ya rinjayi mummuna kaga yanzu anan fa koda akwai mummuna eh kyakkyawa 61 abin da 51 mummuna 49 wannan ya kai tudun da tsira ya sha na kai tsaye Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin su ko da a cikin mummunan na akwai alkaba'ir ko akwai alkaba'ir wanda ba shirka ba tunda ka san dama inda shirka aikin za ta rinjayi kowane domin in akwai shirka to ko babu la'ila illallah a cikin aikin domin wani gada ohe ilaika wa ila lajina min qablika la in ashrakta la yabqanna amaluka wala takunanna min al-khasirin bal la fa'bud wa kun min ash-shakirin saboda idan akwai shirka shikenan aikin ya daidaice wannan kenan sai na biyu mutumin da sharrinsa suka rinjayi alkhairinsa Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ke cewa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya to wannan fakan sai wuta duk wanda sharrinsa suka rinjaye alkhairinsa wannan sai wuta Allahumma sai idan Allah ta'ala kuma ya yafe mishi domin wannan wa'id ne wancan kuma wa'ad ne eh na farko wa'ad ne na biyu kuma wa'id Allah ta'ala baya saba alwa'ad amma wa'id in ya wannan ya fi ya ce kun lura da wannan ko ɗaya kenan na biyu in ya shiga wutar zai wama? ma'ana yana da zunubi kashi casa'in yana da alkhairi kashi nawa goma kaga yanzu sharrin sayarin jayi alkhairinsa to a wannan ayar zai shiga wuta to in ya shiga wuta din zai dawwama har abada tunda kada an ce akwai alkhairi akwai tafidi kenan an gane tambayar da kyau wannan in ya shiga wuta zai shiga ne gwargwadon azabarsa zai zauna ne a ciki gwargwadon azabarsa daga baya kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya fitar da shi saboda yana da ne alkhairi wala yazlimu rabbuka ahada idan ka ce shi da ke da alkhairi goma bisa ɗari zai dawwama a wuta har abadan abad to shi kuma kafiri da bashi da kowanne alheri fa shi ma abadan abad to yanzu ka hada da wanda yake da alkhairi da wanda bashi da alkhairi ka ce da su abadan abad kun gane wannan ɗaya kenan sannan wani yake cewa wai babu aya a cikin alkur'ani da ta nuna in an shiga wuta za a fita ga mummunai ga musulmai an gane wannan wannan kuwa wannan ganganci ne sosai da kuskure ne insha Allah ta'ala bayani zai zo a babin shafa'a sai bangare na nawa na uku bangare na uku shine bangaren da ake 50-50 Allah ta'ala ya sauwake da alkhairinsa da sharrinsa babu wani wanda irin jayi wani to waɗannan fakan su ne ‘yan tozon la'arafi da Allah ta'ala ce wa alal a'arafi rijalun ya na kullum bi simahum wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin Allah ta'ala yake cewa wa alal a'rafi kuma akan zalla la'arafi rijalun akwai mutane ba wai akwai mazaji ba akwai mutane ya hada mata maza a sami su a wurin domin rijal aka ce in aka ce zukur ne su ne maza zalla amma aka ce rijal to ba za su samu mata ba a ciki in ba ga mata su ce ba mata su ce muku ba yan ba mata yan zalla la'arafi su yan daren la'arafin nan ya rufu na kullum bisimahum za su gane kowa da alamarsa za su gane yan wuta da su yan aljanna da alamarsu su waɗannan yan tozon la'arafi Allah ta'ala ke cewa wa na dau asabal janna sai su kirayi yan aljanna su ce an salamun alaikum kukan amincin Allah ya tabbata a gare ku Allah yake cewa lam yadkhuluha ba su shige ta ba a shiga nan gaba kenan ba su shige ta ba ya kuma Ona suna fata suna kwaɗayi to yan ta zalla arafu ne kun da kaga suna da 50-50 suna da alkhairi suna da sharri babu wani wanda irin jayi wani saboda haka za su ga ni'imar aljanna kuma kamar yadda za su ga azabar wuta to shi Allah ta'ala yake cewa wa nadau ashabul janna kaga yanzu su yan dozalla arafi suna kallon yan aljanna kenan sai Allah ya ce wa iza surifat absaruhum idan aka karkatar da gannansu a ashabin nari so ashe ba su bane za su kalla ba za su so su ɗauke fuskar su daga kallon ya aljanna ba a karkatar da fuskar za a yi dan shiga waɗancan wai za su rifat absaruhum a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin Allah ta'ala ya sauke to wannan su ne yan a rafi da bayanai suke su ma karshen su zai zama aljanna ne tunda wancan ma mai goma bisa ɗari an ce zai ƙoru gwargwadon zunubin sa balle wannan da ke da 50-50 wannan fa ne tsantsan horon a ahlus sunna in mutum ya ji ba haka ba to ya sani shi ba ahlus sunna bane kuma na sha maimaitawa aqida ahlus sunna ita ce dalilan da ke ciki al-imam al-barbahari yake cewa wal imanu bi azabil qabri wa munkaran wa nakir wal imanu bi azabil qabr kuma muna yin imani da azaban kabari muna yin imani da munkar da nakir wala tunkira jahalan nakiran wa munkaran wal hawd wal mizan innaka tunsahu wa qul fi azabil qabri haqqul muwaddah zaka ga ahlus suna suke ta bayanin mazhabinsu na aqida a tafansu azabar kabari na farko dai menene kabari eh menene kabari suka ce alkabaru huwa ma al insanu ba da mauti kabari shine halin da mutum ya samu kanshi bayan rasuwarsa sawa'un ya mutu a ruwa ne sawa'un dabba ta cinye shi ne sawa'un menene sawa'un menene wannan shi ne kabari kun gano wannan ba shi nan ba da zara an ce mutum ya rasu ko kafin abin da kuke ta mai addu'a me za ku tsayar da addu'a ba sai an sa shi a kabari ai a lokacin kabari yake ciki domin halin kenan da yake bayan rasuwarsa dalilai masu yawa sun tabbatar da akwai azabar kabari mana muna da masail kenan mas'ala ta farko akan abin da ya shafi kabari shine azabar kabari shine dalilai Allah ta'ala yana cewa wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'azzibuhum marratayn thumma yarduna ila azabin azim sanu'azzibuhum marratayn da sannu za mu ɗanɗana musu azaba riɓinyi biyu so biyu su mai na ila azabin azim a amma da su zuwa ga azaba mai girman gaske so ashe wacce azaba mai girman gaske ba ta cikin ɗayan biyun nan ita ce cikon na uku shi yasa abdullahi dan abbas ya kawo hadisin umar dan khattab ibn kasir ya kawo shi a ƙarƙashin wannan ayar a tafsiri umar dan khattab ya zo masallacin juma'a a lokacin da bai saba zuwa ba ma'ana ya makara kenan yana zuwa sai ya ga jama'a suna ta fita har ya dan boye haka kada idan ya ga kamar an sako masallaci ne sai ya dan boye haka dan kada ce yau kuma Umar ya ya makara juma'a dan ya ga mutane sun cika kwaroro sosai da sosai yi ta tuhuwa da ta tuhuwa sai ya ga ashe ana sallam yana mumbari ne yana hudu ba a ranar ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hudu ba yake cewa wani tashi ka fita kai munafiki ne wani tashi fita kai munafiki ne wani tashi ka fita munafiki kake Abdullahi dan Abbas ya ce wannan ita ce azabar farko da yace sanu azibhum marratayn ita ce marratul ula kenan marra ta biyu ita ce ta kabari ta uku subo yarduna ila azabin afi kaji tafsiri salafi sunni kaga an fai an maka fashin bakin aya kun ga wani aya ta tabbatar da akwai azabar kabari kenan hakan nan fadan Allah ta'ala da yake cewa mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara da su ake magana mutanen annabi nuhu fandararrun zamanin annabi nuhu Allah ta'ala yake cewa mimma khati'atihim ughriqu aka nutsar da su fa udkhilu nara aka afafi da fa'ul ana nutsar da su aka shigar da su wuta kun lura da wannan ana nutsar da su aka shigar da su wuta ake atafi da fa'un domin atafi da fa'un littartibi babu a tarakai domin sun mace littarakai sun ma'amatahu fa aqbara aga daga mutuwa sai kabari kenan dalili na biyu kenan a qur'ani dalili na uku Allah ta'ala yake cewa annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab nan wani wajen shahid ba na suratul inna arsalna mimma khati'atihim ughriqu aka halakar da su ana halakar da su fa udkhilu nara to a wannan lokacin alkiyama ce ta tashi to ashe nar din da suke ita ce azabar kabari kenan ka gane ka gane maganar ko nar din ita ce azabar kabari kenan na'am kuma suna cikin ne ruwa kun gane wannan ko na'am sai magana ta gaba ayoyin suna da yawa ayoyi nawa muka karanta ayoyi uku sai mu koma taska ta annabta sunna kenan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a hadisin Abu Ayyub al-Ansari Abu Ayyub al-Ansari yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita goshin almuru ya fita bayan rana ta faɗi ya fita daga ina kenan daga garin Madina yana daidai faduwa almuru a goshin almuru haka rana ta faɗi a ran tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fita yana fata sai ya dinga jin ruri ya ji ihu sai na salama yake cewa yahudun tu'azzabu fi quburiha yahudawa ne ake ɗanɗana musu azaba a kabarinsu Allah ta'ala ya sauke yahudawa ne ake ɗanɗana musu azaba a kabarinsu to hakan nan dai za ga ga hadisai nan da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gari sai yake cewa اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر يعني أكو عذاب القبر كنا دليلك عذاب القبر سنة ديوان ga hadisin mutanen nan guda biyu waɗanda ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya huce hurumunsu ya same su ana musu azaba ya ce waɗannan waɗannan kushayin guda biyu waɗannan kabarrukan guda biyu ana ɗanɗana musu azaba kuma ba ana ɗanɗana musu azaba bane akan wani abin da ku kuke ganin shi ku ba ma gano abu wannan abin da girma ana musu azaba ne akan annamimanci da kuma yawo da annamimanci kasan da ana cewa na mata ne yanzu har maza wani ma yawo da annamimanci shi ya ɗauka abincinsa ta nan yake ci ta nan yake sha Allah ta'ala ya sauke lokaci ya ja saboda abin da ya shafi azaba kabari Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya gafarta mana dare ce na gobe sai mu dan karasa bayanin sai kuma mu huce da magana ta gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik